سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر أصبر watan ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu da talatin da tara kuma yau muna a hijiriya kenan yau muna biyu ga watan shida dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na goma sha shida a majalisun maza da muke gabatarwa a wannan masallaci na alkulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a jihar Legas. muke fassara alkur'ani da bayanin ma'anonin ayoyinsa bisa fahimtar magabata na kwarai a muna cikin suratu tauba wanda har yanzu muna aya ta 26 kenan ko wanda mun karanto ta 23 da hudu to a ƙarshen ta 25 muka tsaya to amma babu laifi malam ya karanto mana ta 23 don mu haɗe gaba ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Allah subhanahu wataala ce laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunain id a'jabatkum katharatukum falam tughni ankum shay'a hakika Allah ya ce muke ku a yakuna daban-daban kamar yadda ya ce muke ku a Badar ya taimake ku a Ohudu ya taimake ku a Khandaq yawmal Azab a yawmal Quraiza a yawmal Nadir duka Allah ya dora ku akan kafirai wa yawma hunainin kuma tabbas ya ce muke ku a ranar yakin hunaini iz ajabatkum kasaratukum a lokacin da yawan ku ya birge ku kuna ganin cewa kamar yawan ku ne zai iya cetar ku har wasu daga cikin ku suna cewa al yawma lan nughlaba min illa min illa to fadaqat alaihim ardu bima raqab fadaqat alaikum al ardu bima raqabat to sai duniyar ta muku kunci tare da fadin da take da shi sun mawallaitum mudbirina sannan kuka juya kuna masu girkawa da gudu kuna masu barin filin daga sun ma'anzar Allah taho ala rasulihi sannan daga baya Allah ya saukar da nutsuwarsa ta musamman akan mazan Allah salama wa ala almu'minina kar da nutsuwa akan mu'minai wa anzala junudan lam tarauha Allah ya saukar da rinduna ta mala'ikun da ba ganin ta wa azzaba alladhina kafaru Allah kuma ya azabtar da kafirai ta hanyar sanyawa reshe ya juye da mujiya Allah ya ce wa zalika jaza'ul kafirin wannan shine sakamakon kafirai to wannan taimakon da Allah ya yi wa sallama ya zo a cikin sahihu muslim a hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi wanda Imam Muslim ya kawo shi a cikin Kitabul Masajidi wa Mawadi'u wa Mawadi'us imam muslim ya koro hadisin ta hanyar muhammad bin rafi' an abdurrazzaq an ma'mar an hammam qala هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من ذال صلى الله عليه yana cewa. تيوا نسرت بالرعب Allah ya taimake ni ta hanyar sanya razani a cikin zukatan makiyana wa a waitu kowa wa utitu jawami'ul kalim kuma an bani kalmomi dunkulannu waɗanda suke haɗa ma'anoni da yawa amma kuma kalmomin ba su da yawa shi yasa ibnu kasir Allah ji kansa da rama a cikin tafsiri yake da ya kawo wannan shahid na wannan hadisin sai yake cewa li hadha saboda haka ne ma ubangiji yace summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin suka shiga cikin razani da tsorata to sun mai Allah min ba'di zalika ala man yasha sannan kuma min ba'di zalika bayan wannan ɗauki ba daɗi da aka yi sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tuban wa'anda ya ga dama idan sun tuba ɗin to anan wannan faɗin Allah subhanahu wata'ala thumma yatubu Allah min ba'dihi min ba'di zalika ala man yasha ba lalle ne Allah ya ba kowa dama a cikin waɗanda aka yi gumurzun da su su tuba ba amma in har Allah ya baka damar tuba to hakika Allah subhanahu wata'ala ya so ka da alheri kuma zai karɓi tubanka da shi yasa ya baka dama ka tuba to wannan bil munasaba idan masu sauraro ba su manta ba mun yi magana akan wata tambaya da aka turo mana wacce take da alaƙa da tuba akan wani bawan Allah da gatanan an rama karanta mana tambayar kuma na samu kuɗi mai yawa don na kai mutane kuki na biya musu maka amma yanzu na gane da yake na kuma na duba mana da ka zai yi kuma ina sauraron karatunka a kowane lokaci yanzu amma ina hukunta to wannan gashi abin da ya faɗa cewa ya yi maganin kuɗi kuma ya samu kuɗi wanda a zahiri maganin kuɗi idan aka faɗe shi a wannan sigar abin da za mu iya fahimta shi ne an sa shi ya yi wata aika-aika wanda a ciki akwai saƙa wa Allah ƙila a ciki kuma akwai shiga haƙƙin bil'adama ko ta hanyar halakar da wani mai rai ko ta hanyar ta'addanci ga mamata galibi a siddabarin da ake haɗa kuɗi da shi ana cewa sai an nemo wani ɓangare na gangan jikin mamaci ko kuma sai an kashe mai rai ko kuma ta hanyar aikata wani bakin sako kamar mutum a sashi yayin zina da wata muharramarsa ko wani abu makamancin haka wal iyadu billahi wanda wannan abin ya yaɗu a wannan lokaci saboda yadda mutane suka makance wajen ganin dole sai sun riga kaddara sai sun yi kuɗi to sharrin ba shine mutum ya aikata laifi ba babban sharri shine mutum ya mutu Allah bai yafe masa domin duk wanda ya bari sai lokacin da tuba aka rufe kofar tuba to fa ya shiga uku ya lalace domin da za a kaddara cewa kwana ɗaya zai yi a cikin wuta to da ya ishe shi kai ne ta kuka har Allah ya naɗa ƙasa saboda bala'in azabar da zai je tara amma in har kaga mutum Allah ya kimsa masa sha'awar tuba a zuciyarsa to Allah yana son sa da alheri ne yana so ya karɓi tuwar nasa shi yasa Allah subhanahu wataala wato ainihin ya ba shi dama ya tuba gashi nan Allah ce summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha sannan ubangiji subhanahu wataala bayan an yi wannan gumurzin da dauki ba dadin kuma in ya ga dama sai zo ya karɓi tuban wa'anda ya ga dama babu wani zunubi da ya gagara Allah ya fi shi ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul furqan yana ce mana yana faɗar ibadur rahman farko ya faɗo waanda suke tafiya a ban ƙasa cikin nutsuwa sannan ya ce su ne waɗanda idan ana idan jahilai masu wauta waɗanda musan halin da suke ciki suka musu magana ta rashin ɗa'a sai su ba su haƙuri su ce salama suna kwana suna yi wa ubangiji subhanahu wataala sujjada suna tsayawa suna sallah idan za su bayar da dukiya ba sa yin ƙwauro kuma ba sa yin almabazzaranci suna tsayawa tsaka tsakiya sai Allah ce wallazi na layar da Allah Allah ya ce na la duk ma Allah na akar su ibadur rahman su ne wanda ba sa bautawa wani Allah haɗa da Allah balle kuma su aji Allah su wa wani wala ya kusa nuna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa yin kisan kai wala yaznuna ba sa yin zina ka gaya ma akwai laifin da ya kai shirka da kisa da zina Allah ya ce wa man fa'al dalika wanda duk yi kisa ko yi zina ko ya bauta wani Allah yalka azama zai gamu da babbar azaba ko zai gamu da sakamakonsa irin sakamako mai munin aikinsa yudha'af lahu al'azabu yawm al za a rubanya masa azaba ran al a yi masa azaba daidai da laifinsa wa yakhlud fihi kuma zai dawwama a cikin azabar muhanan aulakanci ana tattaka shi ana kifa masa kifa kansa ana fara masa ruwan zafi ana tsinka masa hancin cikinsa ana babbaka shi ana ƙona shi ana tauye masa fatarsa ana toya ta ana soya ta ana ƙona ta ana gasa ta duk wani nau'i ya gasa ne na azaba ana dukansa da guduma ana narkarsa macizai suna yakusarsa kunamai suna harbinsa ana ɗaure shi ana matse shi ana matse shi tufa shi kaɗai. a wulakance wa yukhlad fihi ma'ana sai Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ka tuba wani laifi da kai in ka tuba wa amana kuma ka gaskata cewa in ka tuba Allah zai karɓi tubanka wa amila amalan salihan kuma ka zo kai aiki na gari ma'ana inda ka je kai dameji ka zo ka gyara Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu ce hasanat to irin waɗannan mutanen shi tuba ma mataki uku ne akwai sanda zaka tuba sai a kalli munanan zunubanka sai a ruguje su sai a yi ragas yanzu sai a buɗe maka sabon shafi akwai kuma sanda idan ka tuba to abin da ake ne, sai a baka dama ka je ka yi aikin da za ka mayar da gurbin wa'annan munanan ayyukan naka to akwai kuma sanda idan ubangiji ya kalli matsayin zuciyarka a wajen tubar da kuma yadda ka cire ranka da ra'ayinka daga abin da kake aikatawa kuma kana da sha'awarsa kuma za ka iya ci gaba kai to anan ma sai Allah ya ce to a duba zunuban sai a duba su sai a yi value ɗinsu sai a estimated ɗinsu to abin da su volume ɗin da suka bayar to sai a ce to a ɗauke su a ɗauko kyakkyawan aiki daidai su a aje a wurin sai zanto ma compensation mutum ya zama compensated da ayyuka na gari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wasu malai kuma suka ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat shine Allah zai ba su dama inda suka je suka yi munin aiki to za su je su yi kyakkyawan aiki kamar inda suke zuwa su yada kafirci yanzu sai su je su yada musulunci idan da kuma suna takaddaran mutane kuma yanzu sai kaga sun zama mutanen da ake ganin su a koyi da su wallahi na san farawo wanda saboda bala'in sa ya shiga cikin gidan kwamandan na bariki ya yi sata an kasa kama shi an zo an yi arrestin ɗin gidansu an biyo mahaifiyarsa garin ƙoƙarin ta haura wani gidan ta faɗi ta kare amma yanzu in ka ce duka layin da unguwar ittifaqan ba mutum na garin kamar sa ba kai ƙarya ba wannan ba labari ake ba mu ba sani muka da idanmu yanzu Allah ya shirye shi ya dawo ya kama sana'a sanadiyarsa sama da mutum ashirin sun rayu rayuwar da sun fi ƙarfin talauci kuma da kuɗin halal ya zo ya kama sana'a ya tuba ya nemi gafarar iyayensa ya nemi gafarar duk wanda ya sabawa kuma yanzu na cewa san uwar tasa ta mutu uban nasa ya mutu yanzu in ka zo ka ga mutanen da suke cin abinci karkashin sa zaka sha mamaki Allah kuma ya zo ya ba shi arziki na rayuwa wanda sanda yake zata bai same su ba kaga fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan wanda ya tuba ya dawo ya koma aiki na gari fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan shine yake samun tagomashin karɓar tuba daga wajen Allah subhanahu wataala saboda haka amin duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tubansa a'a wai wanda laifi ne yafi ne ba shine a hada Allah da wani ba to kafirai da suke cewa annabi Isa dan Allah ne suke cewa Allah uku ne Allah ɗa Allah uba da ruhi mai tsarki ta'ala Allahu alma ya qulna uluman kabira amma duk haka da Allah ya gama musu raddi mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakula at-ta'am unzur to sai yace kuma afala yatubuna Allah ya ce tura nan da suke cewa Allah uku ne su tuba mana ga Allah da ka dille laifin da kai bai kai ka ce Allah uku bane amma Allah ya ce su tuba mana su nemi gafara Allah mana inda suka tuba Allah zai karɓi tuban su haka Allah ya ce da mushrikai qul lil ladina kafaru in yantahu qul lil ladina kafaru in yantahu allah yake cewa ka gaya wa yanda suka kafirta, in suka tuba suka dena kafircin nasu to Allah zai gafarta musu abin da ya gabata na laifinsu kaga kafirai ma kenan ballantana kuma kai da kana sallah kana cewa la ilaha illallah kuma abin da kai kai ma ka san kuskure kai laifi kai kai malamai suke cewa falau anna fir'auna lamma tagha wa qala ala allahi ifkan wa zura anaba ila allahi mustaghfiran lama wajada allaha illa ghafura kaji dai bai cika malam falau anna fir'auna lamma tagha hatta fir'auna lokacin da ya kuce gona da iri wa qala ala allahi ifkan wa zura ya dinga faɗa ƙarya da karkacewa ga biran gaskiya yake cewa shi ubangiji ne da kansa da a ce anaba ilallahi mustaghfiran da ya zo wajen Allah ya koma yana neman gafara lama wajadallaha illa ghafura da ka samu da ba zai samu Allah face mai gafara shi sa Imam Shafi Allah ji kansa da rahama ɗalibinsa sa ar ibn Sulaiman al-Muradi da ya zo ya same shi a ƙarshen rayuwarsa zai mutu ranar da zai mutu ya gan shi a cikin wani yanayi ya ce ya imam kai fata ji duka ya kake jinka sai ce to ina ji cewa ina ban kwana da duniya ina jin a raina zan bakunci lahira zan je in tarar da miyagun ayyukan da na aikata in je in game da Allah abin da yake damuna ban sani ba shine shin rayuwata in ta tafi aljanna za a yi da ita in fara mata barka Dalale tun yanzu ko wuta za a yi da ni in fara yi wa kai na jaji sannan ya fashe da kuka ya sako wasu baitukansa na ƙarshe yake cewa ma ƙasa ƙalbi wa zaqat madahibi ja'altu raja'i nahwa afwika sullama yake cewa ma ƙasa ƙalbi lokacin da zuciyata ƙasa ta ƙeƙashe wa zaqat madahibi duk inda zan je duk wata matafiya ta na bi na kewaya na kewaya amma ban samu inda zan je in gudu ba in tsira in guje wa azabarka shi fa imamu shafi idin da wato shi ba ka iya kirga wato wani laifi da yayi na saba wa Allah ba amma da haka yake cewa ma qasa qalbi wa daqat mazahibi ja'altu raja'i nahwa afwika sullama yace ya ubangiji sai na sanya fata na zuwa afuwarka shi ya zame mini tsani wanda ina fatan cewa wannan fatan da nake da shi na cewa za ka yafe mini ka gafarta mini ubangiji ina tuba ka gafarta mini ya ce ta'azama ni zambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka a'azama ya ce ya ubangiji na sun yi yawa amma da na ɗauko zunuban nawa sai na tuno rahamaka sai na ga rahamaka ta fi zunuban nawa yawa ka gani kuma da Allah yake ta falalan nan ta safa ba wai yana nufin sai me me biyayya ne kadai zai samu ba shi yasa wani mawaƙi ke cewa in kana layar yarjuka illa mu'minan to yanzu ya ubangiji in aka ce ba wanda zai fata zamu rahamaka sai mumini wanda yake tsaye akan imani to kuma ne sako wajen wa zai koma ya ubangiji wajen wa ka bar shi imam shafi'i yake cewa wa ma zilta za afuwin an dhanbi lam tazal tajud wa ta'fu minnatan wa takarruma ya ubangiji baka gushe ba kana mai afuwa kana gafarta wa mutane zunubansu saboda kyauta daga gare ka da kuma karamci Allah ne kaɗai za ka saba masa ka taho ya karɓe ka mu kana saba mutum kana guduwa shi kuma Allah kana saba masa ma yana so ka taho idan ma baka roƙe shi ba ba ma zai ji daɗi ba shi yasa a Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da a gare shi yake cewa ijlisu ila tawwabi in kuka ga masu tuba ku dinga zama tare da su fa innahum araqu afidatan domin duk wanda Allah ya taimake shi da tuba to za ga zuciyarsa ta fi kowace laushi da imani Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa abinda ake nufi da tuban da Allah yake karba at tawbatun nasuh shine ka fara jin a zuciyarka baka kyauta ba yanzu kai da kake jin cewa ka bi wata mummunar hanya ka yi kuɗi sai ka ji cewa to me ma amfanin kuɗin da ka bi kai wallahi da ma ka san haka za ka shiga cikin kunci da baka bi wannan hanya ba to ka bi matakin farko na tuba kenan annadamu alama fat to abu na biyu kuma sai ka zo ka gaya wa Allah ka ce ya ubangiji ina roƙonka ka yafe min kuskuren da nayi shine Abdullahi dan Abbas yake cewa wal istighfar sai kuma istighfar al-Imam Abubakar al-Wasiti Allah ya ji kansa da rahama yake cewa duk wani abu da ka sani a duniya ana so ka bi a sannu a sannu kakka yi gaggawa ko aure ne ba da ka gama ta wuf ayi a gama ba a ka tsaya ka yi bincike tukunna a hankali a hankali yace banda tuba sai abu uku ne su ne ba a son ka ka yi jinkiri kai abu na farko da zarar lokacin sallah yayi ba zancen wai a tsaya tukuna sai ta nuna na biyu kuma lokacin da mamaci ya mutu da zarar mamaci ya mutu a maza maza a je abin binne shi sai na uku kuma shine lokacin da kai sako da zarar ka tuna cewa ka yi sako to kai maza maza ka tuba ubangiji subhanahu wataala zai karɓi tubanka mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa man lam yatub idza amsa wa idza asbaha fa huwa min az-zalimin duk wanda ya jinkiri bai tuba ba in gari ya waye ko in yamma ta yi to wannan yana cikin azzaluman da Allah yake kashedi a kansu a cikin alkur'ani saboda haka sai mu sai mu gaggauta tuba da zaran mun ji mun saba wa ubangiji to sai mu tuba sharɗan tuba shine annadamu alama fat ka fara yin nadama akan abin da ya huce sannan kuma ka yi niyyar cewa ba za ka sake aikata wannan bakin aikin da ka aikata ba sa'annan na uku kuma idan akwai wani abu da ya rage na wannan saban da aka sa ka kai to ka shirya ka bar shi daga lokacin da ka ji wannan wa'azi ko da kuwa kuɗinka za su ƙare gaba ɗaya kada ka kuskura ka sake yi kuma ko da za a ce in ba kai ba za ka mutu wallahi ƙarya ne ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare idan kuma ka ga ka to ko da ka yi ɗin sai ka mutu kuma abinda mutum bai gane ba shi ne, wato da fa ka yi haƙuri wannan kuɗin da kai yanzu dole yanzu ne lokacin yin ko ka je ka yi wancan saƙon ko ba kai ba don dai kawai mutum ba zai iya jurewa ne ya yi haƙuri ba amma da ka jure ka yi haƙuri to da yanzu ne lokacin yin kuɗin naka kai watakila ma da ka a hankali watakila abin da Allah ya rubuta maka ya fi haka amma an rubuta kaddara cewa in kai saƙo kuma za a rage sai a baka iya yadda aka baka yi sannan ka yi iya bakin kokarin ka na ɗaya ba a ce wai shi kenan ka rabu da kuɗinka ba sai dai in kuɗin dama na wasu ne ka ɗauko in har kuɗin wasu ne to Allah ba zai taɓa karɓar tubanka ba alhali da haƙƙin wasu a kanka sai ka sayar da kai ka je ka mayar musu muddin ka san kuɗin nan ba naka bane na wasu ne to ka je ka mayar musu idan kuma sana'a kake yi aka ce maka sai ka je kayi abu kaza kayi abu kaza sannan ka samu buɗi a sana'ar sai ka je kai kuma ka samu buɗi a sana'ar to magana mafi inganci shine yi kokari ka nemi gafara Allah akan iya aikin da kai ba sai kuma ka ɗauki kuɗin naka ka ka je ka banzatar da su ba sannan zaka tura tabbas misali da a ce kana da yalwa da wadatar da zaka fita daga cikin kuɗin to da wannan ma yana da kyau to amma shari'a ba ta lazamta maka lazamta maka ba a wajen ahlus sunnati wal jama'a wannan arzikin muddin mazdarin sa mazdari ne na halal to wani abu da kai wanda ya kawo maka kuɗi shine kadai haramun amma kuɗin ka zaka ci su domin ko kuɗin da ka samu na riba kafin ka san kaskaji wa'azi abin da ka tara da asalin uwar kuɗinka Allah ce wa in tuktum falakum ru'usu amwalikum an kuntu wato ku karɓo asalin uwar kuɗin naku la tazlimuna wa la tuzlamu abin da ya rage ne a hannun mutane in dai na riba ne to kan ku karɓa. shi yasa da Allah ya tashi yake cewa ya ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba abin da ya saura shi za ku bari amma wanda kuka yi a baya wa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tuftum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu Allah ya ce wa man fa man ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa abinda kai a baya shikenan ka je Allah ya yafe maka wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun to saboda kai ma abinda ka tara na kuɗin muddin dai ba na wani ne ka je ka ebo ba tunda za a iya ba wani layin zana ya ata ya shiga banki ya jido kuɗin mutane ya zama wajibi ka mayar wa da mutane kuɗinsu ta hanyar da ta dacewa amma in ba haka ba to ka rike kuɗinka ka iya bakin ka wajen bautawa Allah kuma da kuɗin ta hanyar yin abin da zai burge ubangiji amma kar ka kuskura wani ya ce maka Allah ba zai karɓi tubanka ba a yanzu nan ba wai sai an tashi daga wani waje ba kana tuba yanzu Allah ya karɓi tubanka muddin Allah ya duba zuciyarka ya tabbatar da cewa ka yi azamar barin laifin sannan kuma mutanen da suka kai aikin haji inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karɓar aiki sai wanda yake mai tsarki kuma yadda Allah ya umarci manzanni da su nemi na halal to haka kuma ya umarci muminai kamar yadda ke cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma ايه ya dukan ku ya alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وان هذه امتكم امه واحده to saboda ɗaya a bakara ɗaya a cikin hajji ko anbiya to saboda haka wato idan har aikin da kai din na alheri wani aiki ne da ya wajaba a kanka to ka ɗauka cewa nauyi ya sauka a kanka lallai sai ka sake neman wani aikin na wajibin ko kuma wani aikin na neman kusanci zuwa ga Allah da zai maye gurbin wannan hajjin da kai domin duk wanda ya tara kuɗin haramun ya tafi aikin hajji da su to in ya je yana cewa labbaika Allahumma labbaik Allah zai wakilta mala'ika zai ce la labbaik wala sa'alaik ba a amsa maka kuma ba za a cece ka ba za ka shiga cikin sa'ada ba kuɗin haram za ka ɗauko ka zo amma su waɗanda ka biya hajjin su ta yi idan ba su taɓa yin hajji ba sun sauke falarin falalin su na wajibi to amma idan wani haƙƙi ne a ka na sai ka kai mutum hajji to gaskiya haƙƙin naka bai sauka wa misali ko kayi rantsuwa ko kayi bakanci akan za ka yi su hajji to dole ka samu wasu ka kai su aikin hajji wannan abin da ya bayyana gare na magana ta gaskiya saboda wancan asalin abin da kai kai ne da kuɗin haramun Allah ba zai karɓi abin da kai da kuɗin haramun ba sannan abin da wasu ke cewa sai ka je ka yanka rago sai ka je ka yi kaza sai ka je ka tara kuɗi ka ba malamai ko wani abu makamancin haka wannan in dai ana nufin sai ka yi Allah zai karɓi tubarka to ƙarya ne babu wani rago da ake yanka ko wani abu amma kuma duk da haka idan ka ji a ranka cewa kana so ka nemi kusanci zuwa ga Allah bari ka yanka idan ka yankan ka raba wa miskinai naman saboda Allah to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ko kuma ka ce a'a to alhamdulillah tunda har Allah ya karɓi tubana ko na ji labarin Allah ya karɓi na, to ni ko zan yi wani gagarumin alheri wanda Allah ma sai na burge shi da wannan alheri to wannan shi ma yana da kyau akwai salatu tauba wacce take cikin athar na sai na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi wanda maza su ma ya koya musu sallah ta tuba hadisin bai inganta ba amma dai aiki da hadisin kuma ya inganta cewa mutum ya yi alwala ya sallah ya raka'a biyu ya roƙi ubangiji Allah ya yafe masa fuskuransa wannan babu laifi ka iya yin wannan sallah ka roƙi ubangiji ya yafe maka kuma sa'an nan duk mutumin da kake sa ran cewa in yi addu'a Allah zai iya karba ka iya cewa to Allah ina da wata bukata a wajen Allah a taya ni da addu'a kuma kar ka taba sakankan cewa a rayuwarka ka daina roƙon Allah ya gafarta maka har zuwa ƙarshen numfashinka Allah ya sa mu dace summa yatubu Allah min ba'di zalika ala man yasha sannan ubangiji subhanahu wata'ala duka bayan wannan yana karɓar tuban wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne da jin kai saboda gashi har ya ba wasu dama ma sun tuba to abinda zai burge ka a cikin wannan tsarin yakin khaibar a afwan yakin hunain shine akwai mutanen da fauran a lokacin suka tuba hatta shi aufu bin Malik an nasari din daga baya ya dauko rundunarsa sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuba kuma sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai kau da kai mai kawaici sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, daga cikin abin da suka faɗa kamar eh, wato ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tuwo shi shugaban su auku bin malik annasari kamar yadda imam al-baihaqi ya rawaito a cikin Dala'ilin nubuwa da ibn hisham da ibn kasir a cikin bidaya wan nihaya cewa lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da abin da ya rasa Ba lokacin nan ne ya yabi zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wasu baituka nasa wanda yake nuna irin godiyarsa da jin daɗinsa yake cewa ma in ra'aitu wa la sami'tu bi mislihi fi an-nas kullihim bi misli muhammadi awfa wa a'ta lil jazil idhashtudi wa mata tasha'u tukhbir wa mata tasha yukhbirka amma fi ghadi wa idha al-katibatu 'arradat anyabaha بالسمهر وضرب كل محند فكأنه ليس على أشباله وسط الهباءة hadirun ko hadirun fi a cikin ke cewa ma in ra'aitu wala sami'tu tunda nake ban taba ji ban taba ganin bi mislihi irin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fi nasi a cikin mutane kullihim in dai a cikin mutane ne dukkan su bi misli Muhammadi kamar manzo Allah sama aufa ya cika alƙawari wa aqa lil jazili idhashtudi in aka nemi yayi kyauta zai bayar da kyautar mai yawa kuma in ka so zai baka labarin abin da zai faru gobe to wannan ina nufin mutlaqul ghaib manzo Allah sama la ya'lamul ghaib saboda ubangiji subhanahu wataala ke cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba haka kuma yake cewa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al khair wa ma massani su sannan kuma manzo sama ya ji wata tana cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi ya maza ya ja kunnan ta ce kakki kara innama la tatruni kama aqrat an-nasara ibn maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu fa abdullahi wa rasuluhu ibam allah ne ku banna iyanan saka magana ka ce manzo allah sallama ya san gaibi kafin a halicce ka ya san ka ya muhammadun rasulullahi na zo ka ne dukkan bukatu na tun kan ayi ni kai masaninsu nisa ne wannan kuskure kuskure ne kuma galibi jahilci da rashin fahimtar aqida shi yake janyowa mutane su fada irin wannan kuskuren a ya rage bukara wasu wasu waqa'i guda biyu daga ciki a cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shaima shaima bintul harith ibn abdul uzza babanta shine al-Harith ibn Abdul Uzza wanda ake masa lakabi da Abu Kafsha babarsa kuma ita ce Halimatu Sa'adiyya babanta kenan wacce babanta ita ce tare ni manzo ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi to an shayar da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nono daya to ita ma kuma bata musulunta ba a lokacin tana cikin matan da aka kamo daga cikin Banu Sa'ad dan har da ita aka fito to sai ga ta tazo aka kai ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ya rasu da ni aka kama kuma ni yar uwarka ce ta shayarwa ce ban gane ki ba wace ce ke ta ce ni ce shaima a gidan halima wasu bayan sun ce ita ma halimatu Sadiya ta musulunta kuma akwai alamar inganci cewa ta zo ta samu manzo sama har a Madina manzo Allah sama ya mutunta ta yi girmama ta kamar a shekara ta bakwai ko ko kusa da haka dai bayan hijira ƙarshe kuma ita ta rasu kafin lokacin yakin Hunain to amma dai ita yarta shaima sai daga baya ta zo to da ta zo manzala sama wasu ruwayoyi suka ce sai manzala sama ce ba ta yaya zan yi in gane ki sai ta buɗe harshen ta sai ta nuna masa wani tabo ta ce kai ka cije ni lokacin kana ƙarami sai manzala sama ya tuna to sai manzala sama ya girmama ta yi mutunta ta ya bata ya sa aka yi mata kyauta har ya bata bawa da baiwa ma da ta tashi sai ta haɗa su aure bawa da baiwar kuma suka ci gaba da hayayyafa har ma an samu zurriyarsu sannan kuma ita ma ta musulunta Allah ya ƙara yadda a gare ta kaga irin wafa'i na manzon Allah sai sallama sanda manzon Allah sai sallama yake jikin ranar yana kasa ganima anan ne aka samu wani mara kunya tsagera wai shi nan dan kaushi ya tashi ya kalli manzon Allah sai ce kai adalci wannan raban naka ba dan Allah ka shi ba sai na umar ya kansa da takobi zai tsinke masa kai mazala ya ce da'ani adribu unuqahu ya rasulullah bannin kashe kafiri ya rasulullah sai mazala ce kyale shi ya ibn al-khattab yakhruj min dhiqi hadha qaum wannan mutumin a tsatsansa za a samu wasu mutane musulmai ne suna cikin ku tahqiruna salatakum ila salatihi in kuka ga sallar su za ku rena ku saboda tsabagen kakale da kalace kalace abin da aka ce ga inda za a tsaya masu sai sun wuce wurin sai kuwa kamar su ne akan daidai wasu yamakum ila siyami saboda tsabagen kakale in kuka suna azumi sai ku rena naku mama za su ake cewa yamruquna min ad-din ay yaqra'una al-qur'an suna karanta amma layu amma la yujawizu hanajirahum sai dai iyakar makogaran su kawai baya wuce makogaran su ba su da lada kuɗe a wajen Allah yamruquna min ad suna fita daga addini saboda abin da suke yi in huce gona da iri ne muruqas sahmi min ramiya irin yadda ka san bullet yana fita daga cikin bindiga fit haka suke fita daga addini azara ce idan kuma na kai lokacin su in Allah ya sa na riske su la aqtulannahum qatala samu. sai na yi musu kisan da aka yi wasan guda ba zan ba ko ɗaya a cikin su ba a wata ruwaya la'aqtulan nahum qatala ad wannan sune yan khawarij to a gefe guda wasu suna fassara hadisin na fassara sai ce duk wanda kaga yana kyautata sallah to yana cikin wanda manzo Allah ya faɗa kuma ƙarya suke yi ai manzo Allah ya ce sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganna ina sallah da yaga almusiku salatahu huta ya irji fa salli fa innaka lam tusalli sallan nan da kai ba daidai ba kuma ka sake abin da maza su yake nufi shine wannan ya faɗi sifar su daga cikin sifofin akwai kakale dan haka duk wanda ka ga ga inda Allah ya tsaye da shi amma ya huce wannan matsayar ta ta inda Allah ya tsaye da shi to hakika wannan yana cikin masu gulubi kuma ana jiya masa tsoro shi yasa wa'annan tsagerun su ne lokacin sahabbai suka fito suka ce la hukuma illa lillah su bi yadda a sayyidina aliyu ya ba da wakilcin abu musa al-ash'ari ba ai Allah ne kadai mai hukunci suka fito suka rena sayyidina aliyu suka rena muawiya suka zo suka masa a kashe sayyidina ali a kashe muawiya a kashe amr ibn al-as karshe dai aka samu sayyidina ali kawai aka kashe su ne waɗanda duk girman ka za su zo su lakuce maka hanci wai sunan sun fi ka iyawa suna ganin sabon manzo sama kamar kafirai ne to kaga wannan kwatar da su da abin da suka yi sai da aliyu da karshe ya yaƙi su manzo sama ya ce a cikinsu akwai wani zusudayya wani wanda yake da nonansa irin na mata ne yana cikin su da sai da aliyu ya yaƙi su yau mana haund da aka gama ya dinga bi ya dinga bi har sai da aka gano mutumin ya ga eh yana cikin wanda aka shi sai na aliyu munna ya farin ciki cewa alhamdulillah da Allah ya sa shi ya ga bayan waɗannan mutane kuma bayan nan suna da aƙidun su nasu na musamman wadaka masu fassara wannan hadisin su soki ahli sunna to abin da yasa sun gaza yin ibada irin yadda annabi ya koyar ne sun zafi bid'a to shine sai suke ganin taya ba za a tafi bid'a tare ba wadulo ta kuna kama kafaru fa takununa sawa'a so suke kamar yadda suke kuma ku yi to da suka gaza sai suke jifan ku da abin da Allah ya sani cewa an tubura min dalik domin farko wanda suka yaki suka yaki khawari sune ahlus sunna domin duka mabadi na khawarij ahli sunna ba su yarda da su ba dan su khawarij suna kafirta mutum kai tsaye da zarar ya aikata laifi kuma suna kafa hujja da hadisai suna muna na musu fasara mun zo mun karanta tarikus sala mun yi bayani akan tarikus sala wa in tabu wa qamus salata wa atau zakata fa khallu sabilahum mun faɗi cewa a ra'ayin ahli sunna wanda ya bar sallah bai kafirta ba sai an bashi dama ya tuba kwana uku idan kwana ukun ta cika bai tuba ba a ɗaure shi a zane shi sannan kuma a kashe shi kisa amma na me na haddi ba kisa na ridda ba suka a wajen kawar su karya ma mutum ya ya fita daga musulunci Allah ya samu dace dace ثم يتوب Allah min ba'di zalika ala man yasha sannan sai Allah subhanahu wata'ala daga baya tuba ga ya karbi tuban wa'inda ya ga dama wallahu ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala mai karbar tuba ne kuma mai rahama ne da kai ga waɗanda suka tuba zuwa gare shi na ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina Allah subhanahu ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani kuka yadda da Allah subhanahu ta'ala kuka yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ku kwana da sanin cewa innamal mushrikuna najasu lallai fa kafirai najasa ne wannan dori ne da ci gaba akan bayanin da ya gabata na cewa bai kamata mushrikai su ce za su dau gabaran raya ɗakin Allah ba to bayan Allah subhanahu ya shigar da wasu bayanai da suke ƙara ƙarfafar musulmai akan su yanke hulɗa da kafirai to sai Allah ya sake dawowa da isti'nafi ibtida'il ruju'i ila gharad iqsa'il mushrikina an masajid haram ko an masjid haram Allah yana sake nesanta su da shi kamar yanzu yana ƙara kawo maka dalili ne na cewa bai fa kamata a ce wai su za su gina ɗakin Allah su ci gaba da kula da shi ba sai Allah ya ce innamal mushrikuna najasun su ba mushrikai najasa ne to a najasa kamar yadda ake faɗarta da hausa da larabci ma haka ake ce mata sai dai tana da suna da hausa da hausa ana ce mata ƙazanta ko kuma datti da datti da ƙazanta duka su ne najasa to a shari'ance kuwa idan aka ce najasa kamar yadda malaman addinin musulunci suka fassara ita najasa din suka yi bayanin ta wato wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma da shari'a ta yi umarni da a ɗauke shi ɗan adam ya raba shi da jikinsa ko ya raba shi da wurinsa da zai bauta wa Allah subhanahu wata'ala wanda ita najasa tana da azuzuwa akwai najasa wacce take hissiya wacce ake iya ganin ta physical najasa akwai kuma najasa wacce take ta ma'ana wadda shari'a ce ta najastar da abu najasa wacce take ta fili physical najasa ita ce ko dai abu ya zanto wato ainihin shi kankin kansa gundarinsa ne shari'a ta najastar da shi kamar mushe kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya kira shi da suna rijisun to haka yanzu duk inda mushe yake haramun ne a yi sallah da shi yanzu da mutum zai je ya samu mushen bera sai ya sashi jinsa to ba zai sallah ko mushen kaza ya zo ya rike ta a jikinsa ba zai sallah da ita ba sannan duk inda jini yake in mai kwarara ne to in ya taba jikinka ma sai ka raba jikinka da shi sannan za ka yi sallah in ya fada ruwa ruwan ya tashi daga aiki sannan a naman alade duk inda alade yake da shi da namansa gaba ɗaya na jisa ne daga da alade ya zo wajenka ya taba jikinka to sai ka tsarkake jikin sannan za ka yi sallah na jasa ne shi sannan kuma bayan nan sai kuma kare bakin kare in kare ya lallaki ko a cikin ruwa to ya zama na jasa ko da kuwa an haska an ga cewa ruwan bai cakudu da wani abu na najasa ba to haramun ne ka yi alwala da shi ba ma ruwan ba hatta ƙwaryar ma sai an wanke ta so bakwai yau wannan kun gane a ayanun najasa kenan sannan mani ai mazi afwan ba mani mani shi ba najasa bane a kankin kansa fitarsa ce najasa mazi ko yaya ya fito a jikin mutum to ko da mutum ya yi tsarki sai ya ga a jikin tufafinsa ga maziyin nan to ko ya yi sallah sa ta ɓaci sai ya sake wata sannan bawali a karmakumullah da gayayi dukkan su su ma najasa ne suna cikin ayanun najasa sannan da giya a ɗaya daga cikin maganganun malamai wasu suna ganin cewa ita kankin kanta shanta ne haramun amma ita ruwanta ba najasa ne sun kafa hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka haramta ta yasa an dinga shekar da ita a kwararo kwararo na madina don haka sai da madina kusan ta cika da giya domin da ana amfani da ita da yawa lokacin da aka haramta ta kuma ba ruwan sama ake ba kuma manzo Allah bai ce a bita da ruwa ba kuma a haka aka ci gaba da sallah aka ci gaba da komai wasu kuma suna ganin cewa haramun ne kamar yadda Muhammad al-Amin Shaqiti Allah ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa ya karkata a cikin ayat suratul ma'ida a cikin adwabul bayan wanda shi yana ganin cewa ma hatta irin duk turaren da ya zama akwai alkahol a jiki irin su koloniya da sauransu to duka su ma najasa ne da mutum zai sa su a jikinsa to ba zai salla ba wannan a ɗaya daga cikin ra'ayyuka kenan amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a ah, ita kanta giyar asalinta ba najasa ba ce to wannan su ne ayanun najasa ayanu an najasa amma an najasatul hissiya wacce ake iya ganin ta akwai an najasatul ma'anawiyya wacce ita kuma shari'a ce kawai ta sa mata suna najasa amma physically in aka ce ka duba inda mahallin datti yake a jiki ba za ka gani ba wannan daga ciki akwai kafirai kafiri najasa ne amma shi kankin kansa gundarinsa ne najasa ba wai in ya taba ka ba sai ka wanke jikinka najasa ce hukumiya to haka zalika kuma dan adam din da yake da mani ya fita daga jikinsa to shi ma yana cikin najasa tare da cewa zai yi da turaren turarensa da komai da sauransu amma ba zai yi sallah ba ba zai ba zai magana ɗaya daga cikin maganganun malamai ba zai dau alqur'ani ba Ah, da sauran ba zai dawafi ba da sauransu to da dai sauran abubuwan da malamai suke cewa wannan najasa ce ma'anawiyya to shi kafiri najasa ne amma mafhumin wannan ayan yana tabbatar mana da cewa shi kuma musulmi ba najasa bane tunda anan abin da Allah subhanahu wataala ke cewa innamal mushrikuna lallai ku sani cewa su mushrikai najasun wato najasa ne فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا 'amihim hadha to daga wannan shekara kada a ƙara barin su su kusanci masjid al-haram ɗakin Allah mai albarma. daga wannan shekarar to malamai suka ce a wannan ayar a takaice tana bada doka ne don haka tana ba da doka ne zuwa ga mushrikai cewa in har wannan shekarar ta wuce shekarar kuma idan watannin da aka ɗeba musu notis ya ƙare to shekara ta wuce kenan ko kuma idan watan zulhijja ya wuce an shiga muharram an shiga wata shekara to fala ya qarbul masjid al haram kan ma su zo kusa da ɗakin Allah ne alfarma sai malamai suke ganin cewa al masjid al haram din anan yana nufin duk inda aka ce harami ne da haka daga farkon harami zuwa ƙarshen harami ma'ana tun daga ƙwaryar ɗakin Allah idan ka tafi can hanyar ta'if akwai daidai inda aka sa nan ce godar harami har sai ka kusa kaiwa na khala sannan idan kai baya hanyar madina har sai ka je masjidu aisha dab da masjidu aisha a nan boda harami take tan'im inda ake zuwa ɗauko umara idan kai can hanyar jidda sai ka kusa shumaisi sannan zaka ga ƙarshen boda harami ko ina dai akwai boda harami to tunda aka ce fala ya qarabul masjid harama kada su kusanci ɗakin Allah mai alfarma daga wannan shekara to ba za su zo inda harami yake ba wannan shine ra'ayin atsa daga cikin tabi'ai kuma shine ra'ayin imam shafi'i Allah ya ji kansa da rahama cewa alharamu kulluhu amma malikiya su kuma sun wato sannan kuma malikiya su kuma sun tafi akan cewa a fala ya karabul masjid haram ba laifi in sun shigo cikin farfajiyar makka amma su ƙetaro su zo inda ɗakin Allah yake wannan haramun ko da har yanzu ana aiki da wannan dokar da ƙa'idar. a hanafiya su kuma sun tafi akan cewa laisa muradu annahyu an dukhul al-masjid al-haram innama al-muradu annahyu an an yahujja al-mushrikun abin ake nufi shine kada su zo su yi hajji amma in wani dalilin ya sa su shigo masjidil haram to babu laifi amma fala ya kullu masjidil haram ai hajjina aw mu'tamirina tunda ada suna hajji da haka suka ce akhadha bi zahirin nas shi yasa wannan ayar tana ɗaya daga cikin kamar da makaranta a hadisin Abu Huraira sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi da maza suna ya bashi taguwarsa ya hawo yazo ya samu sayyidina Abubakar ya ce manzo Allah ya turo ni in karanta musu suratul tauba to daga ciki a nassan ya ce wa Allah ya ƙarubar masjidar harama mushrikun ko Allah ya hujja ba da hadal a mushrik ba a yadda wani mushriki ya sake yin aikin hajji ba to ba da amihim haza ba za su ƙara yin umara ba ba za su ƙara yin aikin hajji ba wannan ita ce dokar da Allah subhanahu Ta'ala ya ba su kuma ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya turo sayyidina aliyu ya ya ya tabbatar da ita hadisi ya tabbata daga wato cikin musnad bi isnadin sahih cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar sumamata ibn usal a cikin ɗakin Allah mai alfarma wanda kaga mushriki ne a lokacin bai musulunta ba amma da aka kamo shi a yaƙi manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ganshi kuma ya bashi har ma ya huce shi da ya huce shi ya ganshi da karshe manzala ce ku sake shi har za a sake shi har ya fita sai ya dawo sai ce to ya zo ya musulunta abinda isa ya iya musulunta tun a farko saboda ya ga alherin musulmai amma kar a zaci cewa dan a sake shi ya musulunta yanzu da aka sake shi ya kama hanyar garin su sai ya dawo ya musulunta yace saboda ya ga cewa lallai addinin musulunci addini ne wanda yake na a shige shi saboda haka kamar yadda muka faɗa wannan ayan nassi ne sarihi akan cewa mushriki najasa ne kuma mumini yana da tsarki ba najasa bane shi a bisa magana mafi inganci ta jumhur na malamai banda zahiriya shi yasa abin da yazo a cikin kuma musulmin sanda yake da rai da sanda ya mutu abin da yazo a cikin iziya aka ce kuskure cewa maitatul adami najasun ghairul anbiya wannan ya saba wa hatta asalin maganganun maza ba ta malikiyar ma ubanjan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ya tabbata yake ya tabbatar da cewa musulmi yana da tsarki imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal sun wajabta cewa kafiri in ya musulunta saboda Allah ya riga ya adresin ɗinsa a matsayin najasa to dole sai ya yi wanka domin ya kawar da waccan najasar tasa innamal mushrikuna najasun فلا يقرب المسجد الحرام بعد harama هذا amihim hada amma imam shafi'i kuma yana ganin cewa annajasa ce hukumi ma'anawiya dan haka ba wajibi ne amma dai idan ya musulunta ya kamata yayi wanka kuma suka kafa hujja kafa hujja da cewa a manzala sallama lokacin da mata bin usal ya musulunta manzala suma ya tura shi zuwa wata gona ta abu talha ya ce je ya kuya a bayan gonar ya yi wanka sai wanka ya sallah raka a biyu sai maza Allah sama yake cewa laqad hasuna islam hasuna islamu sahibikum lalle wannan aboki naku dan uwanku musuluncin sa ya kyautata hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi kuma kazalika lokacin da Qais ibn Asim ya musulunta maza Allah sama ya umarce shi da yi wanka bima'in wasidir yace je ya samu magariya ya hada da ruwa ya yi wanka to kuma a cikin aya za mu fahimci cewa mushrikai haramun ne su shiga ɗakin Allah mai alfarma kamar yadda muka faɗa a cikin maganganu na malamai cewa imamu shafi'i yana ganin cewa maka gaba ɗaya haramun ne a bar mushriki ya shige ta masallaci ne ko wajen masallaci bai halatta a bakkafiri ya shiga ba wannan shine ra'ayin imamu ash-shafi'i har yake cewa ma ita wannan ayar gamammiya ce a kan dukkan mushrikai sannan kuma ta shafi masallacin Allah mai alfarma sannan kuma malikiya afwan na akasa shafi'iya iya harami kadai suka takaita banda ragowar makka a afwan iya masallacin harami banda ragowar makka su kuma malikiya suka ce a ayar fi ammatul mushrikina wa fi sa'ir masjidillahi al-haram ya shafi duka mushrikai kuma sa'an nan ya shafi duka wa'inda inda za a iya kiransa da suna harami wanda kuma abin da yake alaihi amal a yanzu shine maganar malikiya da kuma jumhur su kuma hanafiya sun halatta wa kafiri ya shiga masallacin Allah mai alfarma idan buƙatar shiga ta kama saboda suka ce ai ayar ta taƙaita ne akan hajji to nan Allah ya ce ba da amihim hada bayan wannan shekara wace shekara kenan shekarar da aka yi kira shekara ta tara da manzo Allah sallallahu ya tura sayyidina Aliyu ya je ya tarar da sayyidina Abubakar ya isar da wannan sako to sai Allah ya ce wa in khiftum ailatan idan kuma kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha'a to haƙiƙa Allah subhanahu ta'ala zai wadata ku daga falalarsa in sha'a in ya so al-imam ibn abi hatim ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa da can da mushrikai suke zuwa ɗakin Allah suna zuwa da abinci da kuma kayan kasuwanci to da za ana saukar da wannan dokar sosai suka daina zuwa da kayan kasuwanci to sai wasu suke ganin cewa to kamar ai an shiga uku an lalace kenan yanzu ga shi sun daina zuwa to kuma wa zai bamu ribar abin da suke bamu sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan karashin wa in khiftum ailatan idan kun ji tsoron talauci to fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha al'aila yana nufin al-ihtiyaj bukatuwa shine al'aila ma'ana in a cikin zuciyarku akwai tsoro da firgicin samun karancin tallafi saboda wayancan mushrikan sun janye kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wajadaka ailan fa aghna wajadaka ailan fa aghna Allah subhanahu wataala ya same ka ailan baka da kuɗi fa aghna sai Allah subhanahu wataala ya wadata ka to fa sawfa yughnikumullahu min fadli in sha'a inna Allah alimun hakim lalle Allah subhanahu wataala alimun masani wato da yanayin halinku da yanayin al'amuran ku kuma hakimun Allah gwani ne kwararre wajen saukar muku da hukunci da kuma gaya muku abin da idan kuka yi amfani da hukuncin shine zai faru ce saboda kurewar lokaci a nan ya kamata mu dakata in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya sai mu shiga darasi na gaba wanda ci gaba ne da yadda za a yaƙi ahal kitabi tun da an gama da maganar mushrikai abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya bi mana rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka masir rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم min من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل مواقعنا موازيننا اللهم حقق إيماننا اللهم ارفع درجاتنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أجرنا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر بفتنة فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم أنت الغفار فاغفر لنا اللهم أنت الوهاب فحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت الرزاق فارزقنا اللهم أنت الذي تؤمن عبادك من الخوف فآمنا في في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم